يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 mai kowa mai komai wanda cikin rahmat ne da ikonsa ya sake ba mu dama don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau a ɗaya ga watan safar shekara 1444 bayan hijira wanda ya daidai da 28 ga watan takwas shekara 2022 wanda wannan shi ne darasi na 74 za mu tashi a babi na 262 hadisi na 578 wanda alimamin bukhari alaihi rahmatullahi ya kulla babi bayan ya gama bayani akan abin da ya shafi ɗabi'u na wasu mutane sai ce babul a'arabiya babul a'arabiya bayan imam bukhari ya kawo hadisai da suke nuna cewa akwai irin dukiya da ke sa mutum ya samu girman kai Mare dai bayani alfaddadun waɗanda suke da rakuma da yawa za ka same su sun fi kaushin ɗabi'a sun fi kusa da girman kai sama da waɗanda suke kiwon kananan dabbobi to amma al-Imam Bukhari sai biyo da babi da ke bayani akan al-Arabiyya wanda abin da ake nufi da al-Arabiyya shine mutum ya koma zaman ƙauye bayan da yana zaune a cikin birni mutum ya bar birni ya koma ƙauye inda babu malamai babu karatuttuka na addini babu wayewa ta addini mutum ya je ya zauna to wannan abu ne wanda bai dace ba kamar yadda al-Imam Bukhari ya kawo ya ce haddathana Musa bin Isma'il at-Tabuzaki qala haddathana Abu Awana ce Abu Awana Waddah bin Abdullah uh, al-Yashkuri kenan ko qala an Umar bin Abi Salama qala an Abi ya ce daga Abu Hurairah hafizul umma yace al-kaba'iru sab'un manya-manyan laifuffuka guda bakwai ne al-kaba'ir jami'i na kabira manyan laifuffuka wanda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanci hadisai a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce guda bakwai ne ulahu awwaluhunna abu hurairah yace mu ga wannan hadisi mawqufi ne zancan abu hurairah ne ko yau akwai kuma hadisi marfu'i wanda muka karanta a baya hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu yace al-kaba'iru sab'un manyan laifuffuka guda bakwai ne awwaluhunna al-ishraku billah mafi girman su na farko shine yin shirka da Allah hada Allah da da wani yin tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala ko a cikin bauta ko a cikin rububiyarsa ko a cikin sifofinsa wannan shine laifi mafi girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya gafartawa da haka ya dace mutum musulmi ya kokarin kaurace ma shirka ta kowane fuska ta ba ma wasu mutane sifofi na Allah subhanahu wata'ala kamar da'awar cewa wani ya san gaibu kuma bayan Allah subhanahu wata'ala wanda wanda babu wanda ya san gaibu sai Allah da kuma neman agaji da wasu abubuwa da mutane suke yi da wasu mutane ko da matattu wannan dole ne a kaurace ma irin wayannan abubuwa Allah baya yafe su inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha abu na farko kenan yace wa qatlun nafsi da kuma kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba wannan yana daga cikin manya-manyan laifuka har an samu abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu yana cewa allah baya gafarta ma duk wanda ya kashe musulmi in dai har mutum ya kashe musulmi da gangan to allah baya gafarta masa wannan shine fahimtar abdullahi ɗan abbas saboda tsananin laifin kashe rai kashe mumini ba ƙaramin ah, laifi ba ne babban laifi sai sa Allah maɗauki sarki ya kawo wa idi mai ƙarfi a kai wanda kada mutum ya doka zai kashe musulmi daga baya ya je ya tuba ya kashe musulmi da gangan saboda wani abu na duniya daga baya wai ya je ya nemi tuba to ya sani cikin magabata na kwarai cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke da fahimtar cewa Allah baya gafarta ma duk wanda yake sa da gangan in har mutum zai doran musulmi da gangan to Allah baya gafarta wanda Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wannan shine fahimtar sa saboda yana ganin babu abin da ya shafi ayar da take bagaya a gan wa yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima yace wannan aya madaniya ce ayar ta ko ko kuma cikin tana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim yace wannan aya makkiya ce to wancan ayar ba za ta shafe wannan ayar ba saboda mutum ya san girman laifin kashe rai abdullahi ibn umar wata rana ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in kuskure ba ko abdullahi ibn umar ko wani daga cikin sahabbai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli ka'aba wata rana yake cewa ka'aba tana da daraja amma ran mumini guda daya ya fi ka'aba daraja in za a warware ka'aba ta zama to babu ita ya fi sauki akan a ɗauki ran mumini guda daya ba tare da haƙƙi ba to ba karamin laifi ne babban laifi ne saboda ka yadda ake wasa da sakaci da kashe rayuka yanzu ba wani abu bane face jahilci da maqasid na shari'a dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace yurfa'u al-ilmu wa yaktulu al-jahlu wa yaktulu al-haraj aka ce wa mal haraj ya rasulullahi yace al-qatl za a ɗauki ilimi idan an ɗauki ilimi jahilci zai yaɗu idan ko jahilci ya yatsu cikin al'umma to za a rinka kashe-kashe ne saboda ba a san darajar rayuka ba za ka kaga abin da ya sa in kaga kashe kisa yayin yawa cikin al'umma to babu shakka jahilci ne ko da da sunan addini ake yin shi to akwai jahilci a ciki za ka kwatul nafsi kashe rai yana cikin manya-manyan laifuffuka yace wa ramyul muhsana da kuma tuhumar mace wacce take kamammiya mace wacce ta kama kanta a jefe ta da zina to wannan ma ba karamin laifi bane babban laifi ne yana daga cikin manya-manyan laifuffuka yace wal a'rabiyatu ba'da al-hijra mutun ya koma zaman kauye eh, bayan yayi hijira ya zo madina wato wannan abin da eh, hadith eh, asar din ke nufi mutum bayan ya bar garin sa ya zo madina sannan sai ya koma garin nasa ya koma zama a cikin kauyen nasa wannan suna ganin kamar riddani ne magabata na kware suna gani kamar mutum ya yi ridda ne bayan ya yi hijira ya bar ƙauyensa ya zo garin madina sannan wai daga baya ya koma ƙauyensa gani ake kamar ya bar addinin musulunci babban laifi ne saboda in har mutum ya yi hijira saboda allah kamar yadda cika suka gabata suna kyamatan mutum ya koma ga abin da ya bari saboda allah subhanahu wa ta'ala inda mutum har ya bar garinsa saboda allah su baya dawowa shi yasa idan zamu tuna sa'ad bin kaula a lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zakin abin suna ganin akwai damuwa mutum bayan ya yi hijira ya bar makka sannan ya dawo makka kuma ya rasu a makka suna ganin abu ne babba da haka ba a san mutum ya bar gari inda akwai ilimi akwai malamai ya koma zaman kauye wannan ba karamin sakaci bane kuma za ka ga yawanci idan mutum ya haka ba wani abu ne ke kawowa ba face a tattalin arziki zai ga rayuwar ƙauye ya ɗan fi sauƙi akwai abinci akwai waye sai ya bar birni ya koma ƙauye zama ƙauyen nan kuma babu karatuttuka babu malamai inda ƙauye ne da akwai malamai to shikenan babu laifi amma ƙauye da babu malamai babu karatuttuka to wannan babban laifi ne mutum ya koma zama a cikin irin wannan yanayi ba tare da wai makasudi na da'awa ba ko wani abu makamancin haka to amma inda mutum zai je yayi da'awa ya dawo cikin gari ya koma yayi da'awa ya dawo cikin gari babu laifi shi yasa al-Imam Bukhari ya sake kulla wani babu ya ce babu sakinin kura babi wanda ke bayani akan wanda yake zama a cikin al-qura wato mutum ya koma yana zama a kauye kenan ko na'am yace qala haddathana Ahmad bin Afin qala haddathana Haywatu wato Haywatu bin Shuraih bin Safwan kamar da muke bayani ko da yaushe su biyu ne akwai ɗaya malami Imam Bukhari akwai wanda yake sama da malami Imam Bukhari wancan Haywatu bin Shuraih bin yazid wannan kuma haywat bin shuraih bin safwan qala haddathana baqiya yace baqiyatu bin al-walid ya ba labari qala haddathani safwan قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان يقول يجي ناجي ثوبان ثوبان wanda yake cewa maula rasulullah sallallahu alaihi yana cewa kola ni rasulullahi sallallahu alaihi sauban maula rasulullahi ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taskunil kufur kada ka zauna a ƙauye fa inna sakinil kufur ka sakinil qubur saboda wanda ke zama fa a ƙauye kamar wanda ke zama ne cikin kabari wanda ke zaman ƙauye to kamar wanda ke zama ne a cikin kabari bai san abin da ke faruwa ba ba zai iya karuwa ta fuskar imani ba ba zai abokanci mutanen kware ba to haka za ka sami yawancin waɗanda suke zama a cikin ƙauyuka wanda babu a karatuka tare da su ƙala ahmad imam bukari ce ahmad bin hanbal ya ce alkufur alkura abinda ake nufi da alkufur shine ƙauyuka waɗanda suke nesa daga gari inda ba za ka samu karatuka na addini ba babu malaman addinin musulunci tauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam مولاني لا النبي صلى الله عليه وسلم كما يتم قال حدثنا إسحاق يتيح إسحاق آه، زي إذا ما بن إبراهيم بن راهوي هو إذا ما بن كوسد هو بن آه، إسحاق بن آه، منصور أحمد بن منصور ثم ونيني ودي ألم أما زي إذا ما إسحاق بن إبراهيم بن راهوي يتوبر أسلوب إذا كما ابن حجر يتيح شيكي أخبرنا أخبارنا yawanci idan kaga ishaq ya zo gairu mansub da akhbarana to wannan uslubi ne na ishaq ibn ibrahim ibn rahawi qala sami'tu thawban uh, yaqul قال أخبرنا بقية إيش بقية بن الوليد يا بام الأباري قال حدثني صفوان إيش صفوان يا بام الأباري قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان يقول واتو إمام البخاري على إسناد نفركم ya kawo tsakaninsa da baqiya akwai mutane biyu a isnadi na biyu tsakaninsa da baqiya mutum ɗaya ne kaga ya samu ulu kenan abin da malamai suke cewa al kenan da haka suna kuma kokarin samun ulu idan za su iya yanke isnadi ya zama to adadin waɗanda suke tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanci malaman hadisi sukan so haka sosai shi yasa sai ya kawo wannan isnadin yace qala li annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya tauban ya kai tauban la taskunil kufur kada ka zo na a kauye fa inna sakinal kufur ka sakinil qubur saboda mazaunin kauye kaman wanda ke zama ne a cikin a kaburbura da haka wanda dai yana nuna cewa ba ba abu ne mai kyau ba mutum ya koma zaman kauye bayan da yana zama a birni to kamar yadda muka yi bayani akwai haja da za su iya kai mutum kauye imam bukari sai ce babul badwi ila tila'i babul badwi ila tila al badu mutum ya je kauye mutum ya je kauye ila tila'i zuwa gurin da ake samun al tilatu al tila'a malamai sun ce wani kaman gurare ne da ake iya samun ruwan da ke gangarawa kama a samu ruwa mai gudana amma irin yana so kowa daga sama zuwa kasa haka kaga yawanci ba a samun irin guraren nan face a a ƙauyuka wajen gari wato kamar a ce waterfall kenan ko inda za ka je ka ga ruwa na soka wasu kuma malamai suna cewa al'attila'u yana yana tana cikin al-kalimatul mutatawadda wato ko gangara ko tudu ana ce masa attila dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar cikin gari ya koma irin guraren nan dan ya je ya kalli irin waɗannan ya samu irin waɗannan mashahid din don ya samu ya kalli halittar Allah subhanahu wata'ala don izina to lokacin da mutum ya je kaga ya je ne don bukata ko don kasuwanci ko don da'awa in ya gama sai ya dawo cikin gari to ne ta na Muhammad bin Sabbah قال حدثنا شريك وشريك بن عبد الله القاضي النخعي قال عن المقدام بن شريح يسرق المقدام bin شريح kawai عن أبيه مقدام بن شريح ياتي يا كربو daga mahaifinsa wato shuraih bin al-hani qala sa'altu aisha an al-badwi yace na tambaye aisha matar manzon Allah sallallahu an al game da fita zuwa kauye bada yabdu ko wani lokaci bada yabdu yana nufin cewa ya bayyana abu bayyana amma kuma bada yabdu bi ma'ana zahaba ila al-badiya ya je al-badiya badiya kuma abin da ake nufi al-qarya wato kauye kenan to na tambayi Aisha radiyallahu anha inji Shuraih bin Hani anil badwi game da fita zuwa ƙauye. kauye قلت نشي مقومنا عائشة وهل كان النبي صلى الله عليه ya يبدو shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa ƙauyuka? fa qalat na'am tace annabi sallallahu alaihi wasallam kan je ƙauye. kana yabdu ila haula ittila' annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je guraren nan da ake samun ruwa da suke gangarawa annabi sai je zauna a gurin wasu malamai suka ce annabi na zuwa ne dan ya samu kalwa ya zauna ya yi tunani ya tadabburi ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ba tare da wani yana shawwasha masa ba tare da wani yana damun sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya zauna a guri irin wannan wasu kuma suka ce yana zuwa ne dan ya yi izina inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli zuwa ƙarshe la ayatin li ulil albab dan haka annabi na zuwa ne dan itibari ala ayyati halin idan makasudi ne zai kai mutum kauye to babu laifi mutum zai iya zuwa shine makasudin imam al-bukhari da ya kulla wannan babin yace haddathana abu hafs bin ali qala haddathana abu asim قال عن أمر bin وحب قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو مقرم وضع ثوبه أم منكبيه al buhari bukhari ya kawo wannan isnadin wanda isnadin yana da nauni muhammad bin abdullah bin asid malaman hadisi suna cewa majhuli ne muhammad bin abdullah bin asid yace idza rakiba idan ya hau abun hawansa wa huwa muhrimun al yayi ihrami wada'a thawbahu amman kibayhi sai sai saukar da mayafinsa ya cire mayafinsa wa wada'ahu ala fakidayhi sai ya dora mayafin nasa akan cinyarsa guda biyu fa ma hada sai na ce masa dan me yasa kake cire mayafinka ka tora su akan cinyanka sai ya ce ra'aitu abdullahi yaf'alu mithla hada naga abdullahi yana aikata irin wannan shi ma wato abdullahi ibn mas'ud amma to tunda wannan isnadin majhuli ne ya kawo mana shi ba zai zama to za a yi izina da shi ba amma mahallu shahid da yasa imam al-bukhari mene ya kawo hadisin ko asar din menene wato idan mutum yayi ihrami zai je yayi aikin haji to abu mafi kusa shi ne zai bi ta ƙauyuka zai bi hanyoyin da zai bi hayyaje inda zai je dole sai ya ratsa cikin ƙauyuka to idan mutum bukata ce ta kai shi hayye bi cikin ƙauyukan nan kaga ba za a ce yayi ne yayi a arabiya ba mun fahimci wannan ko shi saboda imam bukhari yana son ya kawo istisna'at wato akwai dalilan da zai kai mutum ƙauye ba za a ce yayi a arabiya ba wallahu a'lam sannan imam bukari ya kawo wani tabwibi yace babu man ahabba kitman as-sir wa an yujalisa kull qaumin fa ya'rifu akhlaqahum babin mutumin da yake son kitman as-sir a boye sirri idan aka ba idan mutum ya samu sirrin wani to ya kokarin boye shi kada ya bayyana sirrin a ɗan uwansa wanda wannan dabi'a ce wacce sai karanci a cikin mutane a yau ajiye sirri mutum ko da ya gaya maka ga sirri ko kuma kai ne ma kai istila'i kaga sirrin mutum abin da ya fi dacewa shi ne ka ɓoye ko da kuwa aibi ne kai ƙoƙarin ɓoyewa hmm? kai ƙoƙarin ɓoyewa kamar yadda sayyidina ali mun karanta hadisi a baya yake cewa la takunu ujulan madayi'a buduran kada ku zamanto masu gaggawa ujulan ma'a eh, la takunu ujulan mada me na faɗa yanzu nan mazari'a ha a la kunu ujulan mazari'a eh la kunu ujulan kada ku zama masu gaggawa mazari'a wanda kullun suna so su yada al'amura ne buzuran ba sa iya rike sirri mutum ya kokarin gujewa irin wannan din ba dabi'a ce mai kyau ba idan aka yi abu da mutum da sirri ya rike shi a matsayin sirri har addini ma ya karantar da mu idan za a yi ma mamaci wanka duk abin da aka gani na abin kyama ana san a ɓoye shi shi yasa ya zamanto ana san wanda za yi mamaci wanka ya zamanto ma'amun da amana shine zai mamaci wanka sabanin wasu wanda za ka ga bisa jahilci ake mamaci wanka bisa jahilci akwai wanda wallahi na taɓa gani za a yi mamaci wanka ya zo wai an ce shi ke wanka wani sai ya ce don Allah ni na taya saboda a samu dai a yi abin yadda ya kamata sai da ce to shi kenan wallahi muna shiga ciki mun yi kokarin cire masa kaya tare da lullubi sai da za a cire masa kayansa ba tare da na farko ba a bata kayan ba kuma ba a cire masa ba bayyana masa al'aura ba yana a rufe aka cire masa kaya bawa Allah nan da ya zo zai wanka wallahi kwaye markun yi sai da hu ihu ce, ina lillahi ne haka Ya ce ba wanka za a yi ba ah, to mun ka za a yi kuma sai me sai ka kwaye zani a jikinsa ai ba a haka wannan yana da hurma kamar yadda hurmar ta take a raye ake da hurma dole ne a fitar da masa al'aura wai kuma wanda aka sani kenan cewa yana mamaci wanka to kuma cikin Allah cikin ikonsa kuma sai aka kira wani yago yana wa'azi a gurin sai yake cewa duk wani abu da zaka yi ka gama yi sai ka mutu waɗanda kake tunanin ba za su gama ga al'auranka ba su za su ga al'auranka ka kaga irin musibu waye yake za ka ga al'auran mamaci ba ka da ikon ba ka da dalilin da ne za ka ga al'auran mamaci babu dole ka bar sutura kuma ko da ka je ka ga fuskarsa ya yi baki ya murtuka fuskarsa to sai kai shiru a matsayin ka ne mai wanka sirri ne wancan sai kai shiru a gama shi kenan ba ka fitowa ka ce kai inda za ka ga fuskarsa la ta min hukira wannan ba abu ne mai kyau ba ana son mutum ya zama mutum mai rike sirri mai rike sirri da haka man ahabba kitman sir wanda ke son mutum ya zama so yana koya sirri wa an yujalisa kullu qaumin fa ya'rifu akhlaquhum kuma ya zona da kowa ta yadda zai san dabi'un da halayen su ka zona da mutane kai muhalafa da mutane dan ka san dabi'un kowa duk da isnadin da الإمام bukhari ya kawo الروني da حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وتبين راشد كينا قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري قال عن أبيه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجلا من الأنصار كان جالسين محمد آه، آه، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري ما لم يسنى شوى مجهولين سورة إثنان من الزروني كنا yace anna umar bin al-khattab wa rajulan min al-ansari kana jalisain yace umar dan khattab radiyallahu anhu da wani mutum daga cikin ansar suna zaune faja'a عبد bin بن sai abdurrahman bin abdulkari wato mahaifin muhammad kenan sai yazo fajalata ilaihima sai yazo na gurin saidina umar da wancan ba an sare فقال عمر سيدنا عمر ويجي إن لا نحب من يرفع حديثنا مفبا مسن وند زي جزن can musannin ya ɗauka zancen ya je yana giya mutane wanda zai kai zancen gurin wasu mutane ba masu فقال له عبد الرحمن سي عبد الرحمن يتي لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين أيني بانا زما da wa'ancan irin mutanen nan فقال عمر سيدنا عمر ويجي masa bala fajalis hada wa hada ai ka zo na da wannan da wancan ka zo na da kowa wala tarfa hadithana abin mafi mahimmanci dai kada ka kai musu labarin hadisin mu wato abin da muke tattaunawa kada ka je ka ga mu mutane in ka ga ma ka zo na da kowa amma dai abin da muka tattauna tsakanin mu ka bar shi a tsakanin mu thumma qala lil ansari sannan sai sayyidina Umar ya giya shi ba ansari wanda yake zo ne da Umar kafin Abdurrahman ya zo yace man tara an-nasa man tara an-nasa yaquluna yakunu al-khalifatu ba'di sai na umar ke tambayin ba an ansarin yana cewa yi waye kake gani an nasa ya ƙolon cewa mutane suna cewa ya kunun khalifatu ba'adi zai zama to shi ne magaji bayana shi zai zama khalifa bayan rasuwata fa'addada al'ansari rijalan ba an tsarin nan wai sai ya daga wasu mutane ya ce wani da wani da wani da wani min muhajirin daga cikin muhajirai lam yusanni aliyan bai kawo sayyidina ali ba radiyallahu anhu wai bai kawo sunan sayyidina ali ba ya ce irin su wani su wani su wani duk za su iya zama khalifofi a bayan ka fa qala umar sayyidina umar radiyallahu anhu sai ya ce fa ma lahum an abil hasan me yasa ba su kawo abul hasan ba abul hasan shine kunyan sayyidina ali me yasa ba za su kawo abul hasan ba fa wallahi umar ya ce na rinde da Allah innahu la ahrahum in kana alayhi shi ya fi cancanta inda zai zama shugaba a kansu an yuqimahum ala tariqatin min al-haqq ya tsayar da su akan tafarkin gaskiya inda sai dana ali zai zama shugaba a kansu zai tsayar da mutane ya musu adalci ya tabbatar da gaskiya a tsakaninsu wanda wannan koda isnadi na da rauni yana nuna falalan sayyidina ali radiyallahu anhu a matsayin sana a adili bisa shaidar sayyidina umar wannan kuma wannan shine abin da aka sani game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu adawa tsakaninsu koda ana samun sabani irin yadda ake samun sabani tsakanin miji da mata tare da ƙauna da soyayya da girmamawa su ma mutane ne suna samun saɓani tsakaninsu amma babu adawa a tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa irin shedan da sayyidina ali ya yi sayyidina umar radiyallahu anhu bayan rasuwarsa babu wanda ya masa irin wannan shedan yake cewa babu wanda nake son in haɗu da in koma ga Allah da irin ayyukansa irin ka ya Umar Abdullahi bin Abbas ya faɗi wannan hadisin da cikin Bukhari da sayyidina Umar ya rasu an ɗauko sai da umar kan makaransu za a kai shi abdullahi bin abbas ya ce sai na ji wani ya taɓa ni a baya yake cewa wallahi babu wanda nake so a ce inda zan koma ga allah in koma ga allah da irin ayyukansa irin ka ya umar saboda kullum ina ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na fita da ni da abubakar da umar na shiga da ni da abubakar da umar mun fita da ni da abubakar da umar abdullahi bin abbas ce da na waiwaya sai ga ashe sai da na aliki faɗi wannan magana to kaga babu adawa tsakaninsu babu kauna ce da soyayya tsakaninsu sai ta wannan ya auri daga sayyidina Umar radiyallahu anhu ya aura daga sayyidina Ali radiyallahu anhu amma mutane wasu saboda dakikanci da kuma neman eh, me ake cewa fasadi a bayan kasa mutum ya nemi babu wanda ke neman ya ci mutuncin sai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai ai sun zalunci waye sun zalunci waye da kuma irin ƙarerayen da suke yi almuhim dai isnadin hadisin yana da yana da rauni da haka hadisi na gaba imam al-bukhari ce babu tu'adati fil umuri babu tu'adati fil umuri babu da ke bayani akan mutum ya lallaba al'amura ya bi al'amura sannu sannu babu gaggawa ya rinka yin hakuri cikin al'amuransa shine at-tu'ada at-tu'ada mutum ya rinka bin abubuwa a hankali sannu sannu ba tare da gaggawa ba at-tu'adatu fil umur yace haddathana Musa bin Isma'il yace Musa bin Isma'il ya bamu labari qala haddathana Abu Hilal Abu Hilal Muhammad bin Salim yace haddathana Al-Hasan yace Al-Hasan wato Hasan al-Basri yace ya bamu labari Hasan al-Basri na daga cikin manyan tabi'ai wanda sun hadu da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa Hasan yace inna rajulan tuwfiya akwai wani mutumin da ya rasu wa taraka ibnan lahu wa maulan lahu cikin abin da ya bari ya bar yaro ya kuma bar wani maulansa wato bararren bawa ya yanta bawan nan sai bawan ya zama to maulansa tunda maula akwai maula min a'la akwai maula min al-asfal to wannan bawan da aka bari kaga ya zama to maulan min al-asfal kenan maula na mutumin ne amma wanda ya yanta shi akwai al-mu'tiqu akwai al-mu'taq al-mu'taq shine al-maula min al-asfal to da wannan bawan Allah da shi da yaronsa sai ya basu ya rasu kafin rasuwansa fa ausa maulahu bi banihi sai ya ce ma bawansa wanda ya anta shi ya masa wasiki da za cewa ya kula da ɗansa ya kula da ɗansa wasiyar da ya bar ma a maulansa kenan cewa ya kula da ɗansa wanda wannan na daga cikin sunnoni da mutane da yawa ake gafala mutanen kwarai idan za su rasu suka yi wasiki wani idan na rasuwa ne ya kula da 'ya'yana idan na rasuwa ne ya kula da 'ya'yana to amma wannan sunan yanzu ta to mahjura saboda duk mun dora mu kanmu tsoron talauci idan aka ba wasici da yaro yanzu abinda abu na farko da zaka fara tunani shi da kudin makarantar sa ina wani makaranta zaka tashi saboda kuma kuma ba wani makarantar islamiyya ba a mutum makarantar boko saboda in yaro maraya yana tare da kai baka sa shi a makarantar boko ba to duk duniya gani ake ka zalunce shi ka cuce shi duk tarbiyyar da zaka masa duk ilimin da zai yi na addinin musulunci matakar mai da ilimin boko to shikenan sai zaman to mutane ba sa iya tahammuli a ce za a yi musu wasici da da yaya amma abu ne wanda mutanen kware suna yi cewa wani in har na rasu wani kula da yayana shi na yarda da tarbiyyarsa kuma sai aji yara a gidan shi Allah kuma sai azurta shi ga ya taimake shi akai dan haka wannan bawan Allah sai ya wasici ga maulansa kuma kaga wannan ya nuna kenan ashe bawan Allah ne shi ma mutumin kwarai ne tunda har bawansa zai masa wai ke ce to wani ya zama to tare da shi ya sheda ya masa kyakkyawan sheda kenan ba wannan shine mahallin shahid ba yace fa lam ya'luhu bawan nan bai yi kasa a gwiwa ba bai yi sassauci ba bai gajiya ba hatta adraka har sai da yaron nan ya girma wa zawwajahu ya kuma aurar da shi ana aurar da namiji ana auren da namiji ana auren da namiji ba namiji shi ke aure ba ma'anar shi ne mutumin shi bawan sai ya aurar bawan Allah nan da ɗaya daga cikin ko ‘ya'yansa mata ko ƙanwansa ko ya almuhimmu dai wata daga cikin waɗanda yake tare da su sai ya aurar da ita gare shi dole ne a yi wannan taujihin in muka kai ƙarshen hadisin za ku fahimci me yasa dole sai an kwata shi haka Hmm? fa zawwajahu bi ma'ana tunda namiji shike aure da kansa idan ka ce zawwajahu bi ma'ana ya bashi mata ya masa tarbiyya ya kula da shi da ya girma kuma sai ya bashi mata ko yarsa ya aurar da yarsa gare shi fa qala lahu to bayan yaron ya girma yayi aure sai ya ce ma a maulan babansa wanda ke kula da shi kenan yake cewa jahizni atlubul ilma ka shirya ni ina saɗi ko in in nemi ilimi ka min guzuri kai min guzuri ka shiryar da ni wato ka bani guzurin da zan je in nemi ilimi da shi fajahazahu maulan mahaifin nasa sai ya basa guzuri ya adana shi ta yadda zai je ya nemi ilimi fa'ata aliman fasa fasa'alahu sai ya je samu wani malami ya nemi fatawa a gurinsa cewa ina son in je in nemi ilimi yi wani shawara za ka bani wanda wannan yana nuna kenan idan za ka nemi ilimi ka je ka samu malami ya dan baka irshadi kan yaya za ka samu ilimin wani ilimi ne kake tunanin zai maka amfani kada ka tsundu kai ka fara neman ilimi baka san baka samu wani irshadi ba ya zama to ka samu guidance ka samu me ake ce masa ne eh, kariya guidance ko kan wani bangaren ilimi za ka nema da me za ka fara kada kawai ka tsunduma cikin ilimi wannan abin da ke nunawa kenan bawan Allah ne ya je san malami ya tambaye shi fa qala idza aradta an tanfalika fa qulli idan ka tashi tafiya ka sanar da ni idan ka tashi tafiya neman ilimin ka to ka zo ka sanar da ni ka ce to na shirya zan je in nemi ilimi wa allimka to zan sanar da kai wani abu fa qala bayan ya tafi sai ya dawo ya ce hadara minni al-khuruj ya koma gurin malamin yace maka to lokacin tafiya yayi zan fita neman ilimi fa'allimni dan haka yanzu ka karantar da ni ya kamata in rike fa qala sai malamin yace mata ittaqillaha wasbir wala la tasta'jil ittaqillaha wasbir wala la tasta'jil ittaqillaha ka ji tsoron Allah wasbir kai hakuri wa la tasta'jil kada kai gaggawa la tasta'jil kaga wasbir wala la tasta'jil ya shiga babu tu'adati fil umur kai hakuri ji tsoron Allah saboda in ka ji tsoron Allah da tsoron Allah zaka samu ilimi hmm? in ka ji tsoron Allah Allah zai baka ilimi tsoron Allah shine kokarin yin abin da Allah ke so kaurace ma abin da Allah baya so shine takwa ka zamanto mai a'a ala nurin min Allah ibtida'a tawabillah kana neman yardan Allah ka aikata abin da Allah yake so ka kuma bar abin da Allah baya so saboda kana tsoron hukubarsa wannan shine tsakawa saboda ka kaji tsoron Allah kuma kaga shine wasiyatul awwalin wal akhirin ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وصيه يتي اتق الله حيث ما كنت duk inda ka kasance ka ji tsoron Allah kaga wannan wasiya ta farko kenan wasbir kai hakuri kai hakuri wala tasta'jil saboda in zaka kai wannan ma ba wai neman ilimi ba kadai rayuwa ga baki ya kai amfani da wannan ka'ida wasbir kai haƙuri cikin al'amuranka wala tastajil kada kai gaggawa Ilmi ba a samun shi sai da haƙuri saboda kafin ka zo na gaban malami sai kai haƙuri da jafa'in malami sai kai haƙuri da sayan littattafai karatu ma ka fahimci karatu sai kai haƙuri idan ba kai haƙuri ba za ka yi watsi da shi wasbir wala tastajil kada ka zama mai gaggawa ka rinka bin al'amura cikin kada ka zama mai azarbabi ko da yaushe so kake kawai ka wuce karatun ana maka kana gaggawa kai hakuri ka bi karatu hankali idan ka bi karatu da garaje to ba za ka samu karatun ba haka na rayuwa duk abin da ka nema da ƙarfi to mafi sauki shine mutum ba zai samu ba da haka wannan wasiya sai ya hada masa abubuwa guda uku qala al-hasan hasan al-basri ce fi hada alkhairu kullu fi hada alkhairu kullu cikin wannan wasiyan da ya masa alheri gabaki ɗaya ya kunshi yana cikin wannan wasiyar da ya masa fi hadha alkhairu kulluhu gabaki da alheri ne kuma duk wani alherin da kake nema zaka same shi anan dalibin ilimin inda zai bi al'amura da sannu sannu a hankali to mafi yawancin musibin da muke fadawa a yau za ga za a samu saukin su mutum ne yayi karatu yana ganin kansa ya kai matukan matsayin da zai iya bada fatawowi sai ya tara mutane ya ba su fatawan da zai halakar da su al'amari zai faru cikin al'umma maimakon a maida al'amari ga malamai wani sai ya zo na cikin aikinsa wani ma ba cikin aiki wani ma cikin mota zai zo na ya ba da fatawa ce al'umma ga matsayin mu mu akan wannan abu kaza matsayin ku ko awa misali kai awa ɗalibin ilimi ilimin in an fara neman ɗaliban ilimi ba kana kana na ƙasa ƙasa ne ba na sama sama kake ba amma sai ga mutum na ƙoƙarin ba da fatowi akan al'amura kafin ka an kare sai ga ana zub da jini kafin ka an kare sai ga ana kashe kashe to wannan abubuwan da mutane za su rinka bi da sannu sannu ba tare da gaggawa za a samu sauki cikin al'amura Ya ce fa ja'a wa la yan yansahunna bawo Allah nan da ya rike waɗannan wasiyar guda uku sai kuma baya mantawa da su inda ma hunna talata hasan al ya ce abubuwa ne kawai fa guda uku falamma ja'a ahlahu bawo Allah nan sai ya je ya yi karatu ya gaba karatunsa ya gaba karatunsa ya gama karatu ya samu karatu sai ya dawo falamma jaa ahlahu da ya dawo gidansa gurin iyalansa nazala an rahilatihi sai ya sauka daga kan abin hawansa falamma nazala dara bayan ya shiga cikin gida idza huwa bi rajulin na'im sai ga wani mutum nan yana kwance a cikin gidansa mutarafin anil mar'ati ya tsantsaya daga gefe a gefensa akwai mata ita kuma wa idan mura'atuhu na'ima sai ga matarsa ita ma tana kwance wato cikin gidansa ga namiji ga a a'udhu billahi qala wallahi ma uridu ma antazir bi hada yace wallahi ni ban ga me nake jira da wannan ba ban san me nake jira ba wato me yake nufi kawai dauke shi ka abin da ya kenan kawai ya kashe shi ya kashe ta in yaso daga baya a zo a yi shari'a a kashe shi shi ma ko kuma a kyale shi yin biyu ce wallahi ban ga mai yake jira ba faraja ila rahilati sai ya koma gurin abun hawansa falamma arada an ya'khudha sayfa a lokacin da yaso ya zaro takobin sa qala ittaqillaha wasbir wala tasta'jil shikenan sai wasiya ta zo masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah wasbir kai hakuri cikin al'amuran ka wala tasta'jil kada kai gaggawa to kaga amfani amfani da ilimi kenan ana ilimi ne dan ai aiki da shi duk wanda ya ilimi bai aiki da ilimi ba yayi asara hmm? wailun li akma'il qawl mun karanta a baya wanda kawai zai zo ya ji karatu ne ba dan ya aiki da shi ba karatun iya shiga ta dan ya fita ta can annabi ya ce wailun lahu inda ba ta amfani da karatu saboda kaga wanda sai ya zo masa sai tana da cewa ba ce ma aka in ji tsoron Allah kuma ni hakuri kada in gaggawa faraja sai ya koma falamma koma ala ra'si sai je kuma ya tsaya akan mutumin ya ƙara kallonsa ce kai ma an tajir bi hada shi a ai wannan bai dace in ce zan taurara masa da komai ba kawai in je in fille masa kai farada ila rahilatihi sai ya koma gurin abin hawan saboda abin na masa ciwo a cikin zuciya ba daɗi tunda inda akwai mutum na da zaira zai ji zafi irin wannan abu faraja ila rahilatihi sai ya koma gurin abin hawan hawansa falamma arada an ya'khudha fahu zakarau da yazo zai zaro takobin kuma sai abu ya ƙara zuwa masa amfani ilimi fa kenan ilimi kamar linzami yake yi sai mutum zai aika ko sai yasa ilimi da rashin ilimi ba ɗaya bane al yastawi alladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun shi wanda ke da ilimi ko da zai aikata shari zuciyarsa tana giya masa ba daidai bane yana yi yana jin raɗaɗi a cikin zuciyarsa cewa kai fa na san wannan abu ba daidai bane ba kamar jahili ba wanda in ya aikata lami lafiya zai kwanta baya jin komai saboda aka yi ƙara komawa sai ya tuna faraja a ilaihi falamma qama ala ra'sihi istai ar-rajul sai yanzu da ya ƙara komawa sai ya tsaya akan mutumin yana kallon sa sai mutumin ya farka falamma ra'ahu da ya ganshi ba ilaihi sai ya tsalle ya kama shi fa anaqahu yurgume shi wa qabbalahu ya sumbace shi wa sa'alahu yana tambayar shi yaya karatu yaya halqa yaya tafiya an dawo lafiya qala ma a asabta ba'di ce to bayan tafiyar nan naka na zuwa neman ilimi me ka samu ne bayan tafiyanka hmm? <laughs> yace qala asabtu wallahi ba da ka ba'daka khairan Ya ce wallahi na samu alheri da yawa bayan tafiya bayan bari na gurinka asabtu wallahi ba da ka? Ya ce na rantsi da Allah abinda na samu bayan ka nima mashaytu al-laylata bai na sayf wa bai na bayna ra'sika thalath marar na yi ta kai kawo tsakanin takobi da kanka sau uku ina zuwa ina dawowa <laughs> fahajazani ma asabtu min al an qatlika fahajazani ma asabtu min al an qatlika abin da ya hana ni kashe ka wallahi ilimin da na samu ne shi ya zama to sha shamaki tsakanin kashe ka da kuma barin ka saboda wannan mutumin shi ne mahaifinsa maulan mahaifinsa to shi yasa muka ce muku dazin ya aurar da ya ba da auren iyasta gare shi shi yasa zai iya zama ya kwanci a ciki ko ko kuma ya zama to cewa kila yar uwarsa ko ɗaya daga cikin maharin ɗinsa idan ba haka ba za a samu iskali a fahimtar hadisin can to dan me yasa kyale shi hmm? sai dai kuma inda za a ce dan sa ne kuma ya girma ya wannan hmm? amma abin da yake faɗi ya hu ya aurar da shi ga iyasta shi saboda haka dan ya shiga ɗakin iyarsa ya kwanta ba matsala bane to kaga anan gurin kullum mutum ya ringa bin al'amura da ne da sannu inda lokacin da ya ga mutum kawai ya ɗauko takobi ya sare masa kai sai ya kalli kan sai ya ga ai maulan mahaifinsa sai ya ga ya kashe ma ya kashe uban matarsa kaga wannan an samu an samu musiba an tusibu qauman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin a da yaushe duk sanda mutum ya bi al'amura bisa sannu sannu to insha Allah ba zai nadama ba amma duk wanda ya gaggawa wajen dokan matsayi eh, mai ake ce masa wajen dokan mataki kan al'amari to abin da ya fi kusa shine zai na dama zai na dama so da dama za ka ga mutum wani lokaci tsakaninsa da matansa yaransa da wani abu makamancin haka to sai ga mutum ya gama abin da ya aikata kuma sai ya zo yana nadama ya gama abin da yake aikata sai ga ya zo kamar wata eh, wani labari da na karanta ana cewa wani ne ya zo ya ga yaransa ya sabon mota ya siya sai yaron ya rubutu a cikin mota kawai sai ya bugi yaron ya rinka bugun yaron har sai da yaron ya rasa wani yanki da hannunsa aka yaron asibiti waye waye waye daga baya da sai da aka yanke hannun hannun yaron sai da ya dawo gida sai ya ce bar ma duba sai ya ya karanta abin da aka rubuta a cikin motar sai ga yaron ya ce ina son ka baba a cikin sabon mota sai ya rubuta yayi bakin cikin duniyar nan to amma kaga hanyar ba zai dawo ba kuma duk sallar yaran ya sai ce baba wai yaushe hannun nan zai dawo ne Akwai da shi dai mutum ya zama to a tu'ada tu'ada mutum ya bi al'amura da sannu sannu ba tare da a ɗaukan mataki cikin gaggawa ba ko da tsakaninka da matarka da waye da sauransu a bi al'amura sannu sannu idan kai fushi kada kai gaggawa wajen ɗaukar mataki sai kai haƙuri kai haƙuri saboda kada kai abin da mutum zai zo yana da ba to wannan kenan ga wannan kissa ce a imam al-Bukhari kawo wanda ba za a kafa hujja da labari ba amma ana istinasi da shi akwai izina a ciki shi yasa malamai suke in ka dubi alqur'ani za ga akwai labarai hakan nan cikin hadisai akwai labarai dan an izina da su to amma kuma sai ga tabwibin da Imam Bukhari kawo naji sura minti nawa ne yanzu minti uku za mu iya shiga wannan babin ko sai dai mu yi hakuri ko mu karanci hadisin da za mu iya karantawa hmm? ko da hadisi ɗaya biyu tun da hadisan dai za ka same su akwai an maimaita su ne da yawa ya ce babu tu'adati fil umu babu da ke bayani har wayo akan at-tu'ada kaga takriri ne saboda ya nuna mahimmancin yin hakuri at da fil umur mutum ya yi hakuri cikin al'amuransa ya bi al'amura sannan sa ba gaggawa qala tana abu ma'mar abdullah ibn amr wanda ake cewa al-muqad قال حدثنا عبد الوارث واتو بن سعيد قال حدثنا يونس واتو بن عبيد قال عن عبد الرحمن بن ابي بكر الثقفي كنا قال عن اشد عبد القيس يتدغ اشد عبد القيس قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي الى ده امين الله فقال ثبتا غريش ياتي ان فيك لخلقين يحبهما الله النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما ashajj abdul ya ce lallai tattare da kai akwai wata dabi'u guda biyu la khuluqa la khuluqain akwai wata dabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah na san waɗannan ɗabi'un guda biyu Kultuwa ma huma ya rasulallah al ashaj abdul qais yace sai ce ya rasulullah wai waɗanne ne waɗannan ɗabi'un qala alhilmu hilm wal haya annabi sallallahu alaihi wasallam yace al hilm hakuri duk al'amura da sannu sannu babu gaggawa wal haya'u da kawaici kana da kana da bin al'amura da sannu sannu ka gaggawa cikin al'amuranka ka da gaggawa kuma kana da kawaici kuntu qadiman kana aw haditha ashad abdul qais yace sai na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan dabi'un qadiman shin haka Allah ya halicce ni ne aw haditha ko kuma a'a sai da nazo duniyar nan da yin iktisabin su saboda ɗabi'u iri biyu ne akwai al'akhlaqul muktasaba akwai al'akhlaq aljibiliyya akwai yadda Allah ke halittar ɗan adam wanda ɗabi'arsa ce inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wani zaka ga ɗabi'a ce Allah ya halicce shi da ita wani kuma zaka ga cewa shi ya kallafa ba kansa saboda karatu saboda zama da mutanen kware saboda wasu al'amura kamar irin su musahaba sai ya sa mutum ya canza ɗabi'unsa daga munanan ɗabi'u zuwa kyawawan ɗabi'u Ta kaga wayannan ɗabi'un kenan al-akhlaqul muktasaba ce to shine shi al-ashaddi eh, Abdul Qais yake tambaya cewa waɗannan shin muktasaba ce ko kuma qadima hmm? cewa eh, eh, qadiman kana aw hadithan shin waɗannan ɗabi'un tun da wa haka Allah ya halice da su ne ko kuma a'a ni ne da same su al-hilmu bi tahallumi الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم kuma wala in tasabbartum yusabbirukum Allah kana iya kwallafa ma kanka yin hakuri sai Allah ya baka hakuri ka kwallafa ma kanka jin kunya sai Allah ya sai ka samu dabi'ar jin kunya qala qadiman annabi sallallahu alaihi wasallam masa a'a ai kai haka Allah ya halice ka قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله sai gode wa Allah yace to na gode wa Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya halicce ni ala khuluqaini ya dabi an taddani da wasu dabi'u guda biyu ahabbahum Allah wanda shi Allah kansa yana son su yace qala haddathana ali bin abi hashim qala haddathana isma'il wa bin ulayya qala haddathana sa'id bin abi aruba an qatada qala haddathana man laqiya al-waqt alladhi qadimu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam min abd al-qais wa dhakara qatada aba nadrah قال عن أبي سعيد الخدري وأن حديث شاهد نيجا وانشب قال أبو سعيد الخدري يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما الأشج عبد القيس يتي إن فيك لخصلتين للي أشكنك أقوى وسو نبي أبو دابي يحبهم الله ألا ينسنسو الحلم والأناد الحلم ينحقري والأناد دكما بنتكيك في الدوكا مزاكي شين الأناد mutum ya yi haƙuri duk abin da ya gani kafin ya yi hukunci sai ya yi bincike a kai shi ne al'ana sai ya yi tasabbuti haka ne abin wannan hukuncin da za mu ɗauka haka ne sai ya yi tasabbuti shi ne al'ana ko da wurin fatawa ne ya dace idan aka mutum tambaya kafin ya bada ansa in ya san ya dace bai karanci matsalar ba ya ƙara komawa ya yi tasabbuti kafin ya bada fatawa wannan shi ne ana idan zai ɗauki mataki ko zai ɗauki wani hukunci ko zai wani abu ya yi tunani da kyau kafin ya ɗauki mataki to wannan shi ne abin da الأشجي كيرشي سنجي حدثنا عبد الله بن الو... بن عبد الو... عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر بن مفضل قال حدثنا قرة وتقرة بن خالد السدوسي قال عن ابن عباس يتي أب... أب... أم... عبد الله بن عباس ياتي ها عن أبي جمرة عن أبي جمرة واتو بن عبد الله نصر بن إمران الضبعي أبو جمرة كنا يجي عن ابن عباس عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشد وانا شاهد لك وانت جمع كذا حديث يقول تحنيا أبو سعيد كاشماء عبد الله بن عباس يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشد أشد عبد القيس إن فيك لخصلتين يتي للي شكينك أكو وسط بيقو قدابي يحبهم الله الله يلا تنسو الحلم والأنان كذا كما وانت حديث ذيك لأن أبو سعيد الخدري سنة رواية تكر شيء حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد هود بن عبد الله بن سعد ينا دروني مجهولين قال سمع جده مزيدة العبدي قال جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها yace al-ashad abdul qais ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yana tafiya har sai da yazo ya riki hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sumbanci hannun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu an sallallahu alaihi wai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata amma i eh, ama inna fika la khuluqain lalle cikin ka akwai akwai wasu dabi'u guda biyu tattare da kai yuhibbuhum allahu wa rasuluhu Allah da manzansa suna son wa'annan dabi'u qala jablan jubiltu alaihi aw khuliqa ma'i yace jablan jubiltu alaihi shin halitta ce wata Allah jablan dabi'a ce wata Allah ya dabi'ance ne akanta aw khuliqa ma'i ko dai an halicce ni ne tare da su akwai bambanci ba bambanci ba bambanci wannan shi zai sa ka fahimci matsalar da gina take hud bin abdullahi bin sa'ad dama an ce yana da rauni ko saboda baraka wannan riwayar tana da nakara akwai nakara da wannan maganar cewa jablan jubiltu alaihi aw khuliqa ma'i munkara to da ya saba ma riwayar tika da'ifi ne ya saba mace kawai malamai sai su ce masa munkar kwalala hmm? ya ce a bal jablan jubilta Ya ce wannan ai ɗabi'a ce wacce aka ɗabi'antar da kai a kai kwalala alhamdulillahi alladhi jabalani ala ya yuhibbu Allahu wa rasuluhu ce godiya ta tabbata ga Allah da ya halicce ni ya ɗabi'anta da ne akan ɗabi'an da Allah maɗauki sarki ke so da manzansa wanda wannan hadisin suna tabbatar da Allah yana so yana tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala sifar mahabba cewa Allah yana su kamar yadda Qur'ani ya zo da shi a ayoyi da yawa wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin da ire-iren wannan ayoyi da suke da yawa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum sifa ce wacce take tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladashi wanda kuskure Allah ya gafarta mini وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا misali iya sun ne ba da iya ne wata kama da za ka zama ne ba da misali ke da kawai da wanda domin da yana son su samu ilimi ta yara zai fara haifin wannan zamanin yawon kuma yin shawara da yawon ne aiki wannan wanda sai ni ma in ce ittaqillaha wasbir wala tasta'jil sai in ce haka amma in dai wannan ne ana ai zance ne yana da faɗi idan mutum mutum yana son ya samu ilimi a wannan zamani yana yana buƙatar tahfizi akwai abin da malamai suke ce ma ma'aqidul ilm ma'aqidul ilm wa inda suna nuna ta'azimul ilm mutum ha wanda wanda malamai suna cewa sai mutum ya san muhimmancin ilimi tukuna sannan in ya nemi ilimi ya samu ilimi الشيخ دكتور صالح الأسيمي يرى للتاف بيزور قبطة أكن تعظيم العلم يكاو معاقد هداء الشرم wanda insha Allah inda mutum zai bi su ɗaya bayan ɗaya to insha zai samu ilimi kaga wannan in nace in kawo ma'afid guda 20 ya kawo yana da wannan tambaya yana da faɗi amma dai mutum ya dace jajircewa shine da tsoron Allah ji tsoron Allah ya guje wa sabon Allah subhanahu ya kyautata niyyarsa ya kuma yi haƙuri ya nemi ilimin sannan ya samu malamin da zai ɗora shi akan tafarkin da ya dace da me zai fara kafin a kowa yana da nashi baka baka baka baka ijimalin hukunci shi abin da kai kake bukata ba shine wani ke bukata ba ba shine abin da kowa sai an bashi abin da ya dace da shi ne ba a kudin goro a ce kowa ya fara da abu kaza kowa ya fara da abu kaza duk da magabata sukan fara da haddan qur'ani magabata na kwarai sukan fara da alkur'ani sannan fahimtar larabci in sun gama daga nan sai su nemi ilimi wani je nemi ilimin hadisi wani je koya su koma ilimin larabci wani koma ilimin sira da mazazi da sauransu amma ka gamo mu a nan gurin abinda malamai suke mana wasici da shi mutum ya fara da ilimin alkur'ani saboda da shi ake farawa hmm? man arada al-ilma falyutawwir al-qur'ana fa inna fihi ilma al-awwalin wal-akhirin haka abdullahi bin mas'ud yake faɗi wanda yake sanya ya nemi ilimi to ya fara da alkur'ani cikin shi akwai ilimin mutanen farko da karshe ba abin ke fita daga cikin alkur'ani duk wani ilimi yana ma alkur'ani hidima ne to daga nan in mutum ya same shi sai ya fara sai ya nemi wasu ilimomin insha Allah eh, ba ne <laughs> ha

ba a ta'arudi wannan duk za a ɗauke su ne a kan cewa kaga alhilmu wal anat kusan abu guda ɗaya ne alhilmu wal kusan suna kama da juna sannan alhaya'u shine abin da yake eh, za'id kan haka su haka za a ce alhilmu ne wal haya hmm? alhilmu wal haya wannan su ne ɗabi'un guda biyu saboda al'anat yana shiga cikin alhilmu

amma inda za a bincika sai a zo a tabbatar da cewa wannan sharri ne idan mutum ya tabbatar bisa yaƙini cewa wannan alheri ne to gaggauta shi ake yi ba a cewa a bisan nusun a za a gaggauta ne fastabiqul khairat sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin amma duk abin da ya shafi al'amura na yau da gobe to ana bin shi ne sannu sannu har wajen neman ilimi mutum bai zuwa yanzu ya ce shi yana son ya haddace komai da komai a lokaci daya daga baya za ka ga ya saki ilimin an baka masani an ce je ka haddace mutunan ajurmiya ko akidatul wasiya ko bahawiya ko wani masani sai ka ce kai cikin sati sai zaka haddace shi idan ka buga ka buga ka buga ka bage ka ga bai zo ba idan baka yi hankali ba sai ka ga mutum sai wasu to irin waɗannan abubuwan da an san cewa eh, misali mataki mataki ake bi shine ake nufin da cewa abi da shi da mai addu'a da wajen dokan mataki wajen neman ilimi wajen ba da fatawa wajen mu'amalantar mutane duk waɗannan wajen neman dukiya duka wayannan za a bi su ne da sannu sannu bai kuma hana wai mutum ya bada ya kura ba amma ya fanci cewa dan yayi gaggawa ba shi zai kawo mai arziki shi ba wari kuka laysa yin kusuhu ta anni dan wai kana jin abubuwa sannu sannu baya rage maka arziki abinda Allah ya kaddara maka shi zaka samu haka abubuwa ne masu suna da dan bambanci ko alkhairi da aka san cewa da'a ne da kuma al'amuran da yake da alaka da tadarruji wanda ake bin su sannu sannu wallahu a'lam ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين